وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful, all praise be to Allah. We praise Him, seek His, uh, his help and His forgiveness. We seek refuge with Allah from the evils of our souls and evils of our deeds. One whom Allah guides, none can lead him astray. And one who misleads, none can guide him. I bear witness that there is no God but Allah, and I bear witness that Muhammad is his servant and his messenger. O you who believe, fear Allah truly, and don't die except in the state of Islam. O men, fear your Lord, who created you from one soul, and created its partner, and from them spread men and women in numbers. Take care, Allah will question you about it and the kindship. Surely, Allah is ever watchful of your deeds. All those who believe, fear Allah and say what is correct so that it fits you he will forgive your sins. Whoever obeys Allah and His Messenger, that is a great achievement. The best of speech is the speech of Allah. That is the book of Allah, Al-Quran. The best of guidance is the guidance of Muhammad. Peace and blessings of Allah be upon him. Of all matters, the worst are innovation. And every new is an innovation, and every innovation is deviation, and every deviation leads to hellfire. This is the translation of the Khutbah al-Hajjah that Jabir ibn Abdullah, one of the greatest scholars among the companions of the Holy Prophet, sallallahu alayhi wa alihi wasallam, said that the Holy Prophet taught them the companions and the other member of the Muslims that they should start all their sermons, their speech with this khutbatul hajah. When we were preaching yesterday, we call upon the lecturers, the imams, all those that say speech, talk, so that they can start all their speech with the khutbatul hajah. Therefore, we decided to bring the translation of the Khutbatul Hajj in English language. For those of you who are lecturers, either in Arabic, Islamic studies, physics, chemistry, or any other subject, you can start this, you can start your lecture with the Khutbatul Hajj. Are you in the House of Rep or any other speech that you want to say, please try and follow the rules and regulations of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. It was transmitted by Imam Muslim, Abu Dawud, and Nasa'i, and other scholars among the muhaddisin. Jama'a Muslimi idan ba ku manta ba, a jiya mun ainihin karanto bayanai dangane da muhimmancin duk hutuba da za ka fara da ita ko duk wani jawabi da za ka fara shari'ar musulunci ta shar'anta maka ka fara da khutbatul haja muka yi kira ga waɗanda suke musamman 'yan majalisa ne ko laktarori ne ko malamai ne masu gabatar da hudubobin juma'a ko na idi masu wa'azozi ne kowace irin huduba cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya shar'anta ya yi umarni da a rinka yin wannan khutbatul haja to wannan khutbatul haja shine muka ga dacewar mu karanto cikakkiyar ta kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya karantar sannan mu kawo ainihin ta da harshen turanci musamman ga waɗanda suke lakcarori ne ko wasu masu gabatar da wa'azozi da turanci don a yi ƙoƙarin gane menene ta da turanci ɗin sai ainihin a rinka yin ta wajen lacca ne wajen jawabi ne wajen hudubar ɗaurin aure ne jama'ar musulmi ba ku manta ba a jiya muka ce har saurayi in ya je taɗi shari'ar musulunci ta shar'anta mishi babu laifi kafin ya fara zance da shi da ainihin wato abokiyar zancen shi babu laifi ya gabatar da khutbatul haja domin so yake gabatar da wani jawabi wanda yake fatan Allah ya tofa albarka a ciki ya samu karbuwa ya samu shiga ya samu zama a cikin zuciyarta to ina ma da ya gabatar da jawabin manzon Allah sallallahu alaihi wa domin yana cikin sunnarsu har a jahiliya jama'a maguzawa ba su san Allah ba ba abin da ya shafe su da addinin musulunci amma duk sa'an da za su fara yana daga cikin abubuwan da suke farawa waɗanda maguzanci ya zurfi cikinsu daga ga sun fara da yabo na gumakansu ko kuma wani abu makamancin haka a da an zo ɗaurin aure a jahiliya sai mutum ya miƙe ya yabi gumakan gidansu gumakan iyaye da kakanni haka shi ma wakilin ango haka shi wanda ake ga zai jagorancin daurin auren manzon Allah da ya zo sai shar'anta a yabi Allah a kirari gare shi a yabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a tabbatar da biyayya gare shi a nuna shirye shi ita kadai ce shirya to haka waɗanda kuma maguzanci bai zurfi su ba da ɗan dama dama abin akwai Allah ko da a bakinsu ne sai kaga ainihin wato ko taɗin suka je sai ga suna fara da bismillahi ala haddi qawli sha'ir laqad basmalat layla ghadata laqituha faya habbaza hadha alhadith almubasmal wai Imru qais ne ya je taɗi wurin budurwar shi laila sai ce laqad basmalat laila haƙiƙa laila ta ce bismillahi lokacin da za a fara taɗi sai ce fa ya habbaza hadhal hadisul mubasmalu madalla alherin Allah ya kai wa irin wannan taɗi da ake fara da bismillah a jahiliya kenan jama'a me zai hana yanzu a musulunci manzon Allah ya maka gata ya nuna maka abin da zaka kai kuma ka yin wannan abu ina fatan mun gane saboda haka a dage abin da muke so shine jama'ar musulmi addinin musuluncin nan sai an aikata shi babba da karami ba wai za a yi tunanin aika za farilla ne shi za a aikata kaza sunna ne shi za a aikata amma mustahabbi a ainihin watsar da shi kuma waye sanar sheka akan cewa ainihin wato rashin aikata mustahabbi ba zai kawo maka cikas ba ai duk jiya mun tattauna matsalar ko Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu yau laraba 28 ga watan zulhijja hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1419 wanda ya daidai da 12 ga watan april 1999 dama muna karatun littafin ahkamul idaini ko 15 ga watan ainihin wato april 1999 muna karatun littafin ahkamul idaini fi sunnatil mutahhara na al-sheikh ali hasan ali abdulhamid al-asari mun gama karatu dangane da al'amuran da suka shafi hukunce-hukuncen idi guda biyu sai yau ya ce al-mas'alatu samina ashar mas'ala ta goma sha takwas al-ubhiyatu layya hukuncin layya hukuncin dabban layya hukuncin kai mai yin ainihin wato layyar hukuncin watan da yake shiga wa dabban layyar da duk hukunce-hukuncen mala ya ce hiya shatun ita dabban layya nan wato dabba ce tuzbahu wadda ake yanka ta ba'da salati idil adha bayan an ainihin sauka daga babbar sallah taqarruban ila Allah ta'ala ana yin haka ne domin neman kusanci zuwa ga Allah madaukakin sarki iz yaqulu subhanahu wa ta'ala Allah wanda yake da tsarki da ɗaukaka ga abin da yake cewa qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamina la sharika lahu wan nusuku huna huwa zabhu Allah madaukakin sarki yace ka ce da su inna salati lallai sallata da nake yi wa nusuki da soke dabbobi yanka dabbobi da nake wa mahyaya da rayuwata wa mamati da mutuwata lillahi rabbil alamina a hannun Allah suke dukkaninsu na Allah ne Allah ubangijin halittu la sharika lahu Allah shi kadai yake ba shi da abokin tarayya a wajen sallata da nake a wajen yanka dabbobi da nake a wajen rayuwata a wajen mutuwata shi kadai ne a cikin waɗannan al'amura ma'ana sallarka ba za ka yi ta ba sai irin sallar da Allah ya ce a yi ita ce wadda ta zo a cikin alkur'ani manzon Allah ya ƙara bayaninta a cikin sunna da ya gama bayani sai ya ce sallu kama ne usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina yi shi yasa sallah da ainihin Allah yake nufin ka yi ita ce wadda ya aiko annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da ita ya rage maka yanzu ka je ka binciki gaba ɗaya bayan ɗaya yaya annabi ya kaza yaya annabi ya kaza a samo maka ingantattun hadisai to babban malami a shekul muhaddis al'allama abu abdurrahman muhammad nasiruddin albani ya rage maka aiki ya rage yanzu kai kuma ka tashi ka karanta ka ƙara naka ɗora binciken akan nashi ya rubuta littafi sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama min at-takbiri ila at-taslimi ka annaka taraha siffar sallar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama tun daga kabbara harama har sallama tamkar ga ka kana zaune kana kallo ana aikata maka sallar a aikace yana kawo maka sahihan hadisai manzon Allah ya yi kaza manzon Allah ya kaza tun daga kabara har zuwa sallama wannan littafi shi kadai addinin musulunci yake da irin shi babu wani littafi da ya kusance shi dangane da siffanta sallar manzon Allah balle ya daidai da shi balle ya fi shi hatta allamatul jazira babban malami bin baz sai da ya ce wannan littafi shi kaɗai ne al'umma suke da shi a yanzu don haka musulmi su ba shi matuƙar muhimmanci mun gode Allah da Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu ya mana baiwa ya mana gamdakatar muka karanta wannan littafi tun daga farkon shi har ƙarshen shi muka ɗauke shi muka saka a kasar guda tamanin da tara alhamdulillahi rabbil alamina wa nusuki haka kuma da wannan yanka nawa da nake yanka dabbobi da nake wa mahayaya duk yankan dabbobi da kake zama Allah kaɗai ka fuskanta za ka yanka ne ka siyar kai ne mahauci za ka yanka ne domin suna za ka yanka ne domin layya za ka yanka ne domin a ci ya zama Allah kaɗai ka nufa karkai wa bori yanka karkai wa gunki yanka karkai wa aljani yanka duk yanka ga waɗannan abubuwa manzan Allah yake shirka ne duk wanda ya yanka ga wani wanda ba Allah ba ya aikata shirka hadisi ne sahihi yana cikin sahihu muslim wa mahayaya haka rayuwata da nake yi duk abin da zan yi na rayuwata sai abin da Allah maɗaukakin sarki ya ce da ni duk abin da ya same ni a rayuwata na dogara ga Allah maɗaukakin sarki wa mamati hakanan ainihin mutuwata ba wani ne zai iya ɗaukar raina ba babu wanda ya isa gaggauta min ajali na in bai yi ba duk baki ɗaya lillahi rabbil alamin ga Allah maɗaukakin sarki suke ubangijin halittu jama'a mun fahimci wannan sallar ka ko kayi ta saboda kayi ta ainihin yadda Allah ya aiko annabi ka ainihin zan duk abin da ya dace da sunna shi kai to fa sai ta zama kuma lillahi rabbil alamin kayi ne saboda Allah ba dan a yabe ka ba ba dan a biya ma bukata kaza ba ba don ka ɓata wa wani rai ba saboda Allah kai amma ka ce bari in yi tun da su ba sa so ransu ya ɓaci riya ta shigo ciki bari in yi saboda in faranta wa na rai riya ta shigo ciki ka yi ko su yabe ka ko su zage ka oho dama ba ka yi don su yabe ka ba ba ka yi don su zage ka ba kai kayi ne don Allah maɗaukakin sarki ka samu karɓuwa ka samu shiga a wurin Allah wannan aya ita ce aya ta ɗari ɗaya da da sittin biyu a cikin suratul an'ami mala ya ce wa nusuku huna abin da ake nufi da annusuk anan huwa zabahu shine yanka taqarruban ilaihi jalla sha'anuhu domin neman kusanci zuwa ga Allah wanda yake al'amarin shi ya haɓaka mala ya ce unzur min hajjal muslim ka duba littafin min hajjal muslim na babban malami a sheikh abubakar jabir aljazairi daga shafi na 355 zuwa 356 to sai malam ya ce واختلف العلماء في حكمها malaman musulunci sun yi saɓani game da menene hukuncin layya shin layya dole ne ko ba dole ba wallazi ya tarajjahu min al-adillati al-mukhtalifati huwa al-wujub daga cikin dalilan da malamai suka yi saɓani wannan yace kaza wannan yace kaza wasu suka ce dole ce wasu suka ce ba dole ba ce yace to amma mu abin da ya fi karkatuwa gare mu daga cikin zantutukan da malamai suka yi tare da dalilai masu saɓani sai ce mu mun fi tabbata zuwa ga wajabci cewa dole ne ka yi layya sai dai in ba ka da hali sharaɗin zamanta dole kenan matuƙar kana da hali to dole ne ka yi ta in ba ka ce musahabbi ce to shi kenan ko da kana da hali baka yi ba babu laifi kenan amma layya dole ce wajiba ce matuƙar kana da hali to lallai dole tilasta ga kayi layya in ba haka ba kayi laifi layya ta fi dabba aƙiƙa da kake yanka wa ɗanka mun fahimci wannan da kyau ko wa ilaika akhi muslim al ahadith allati istadalla biha al mujibuna yace ya kai dan uwana musulmi ga hadisan da ainihin malamai waɗanda suka tabbata akan cewa layya wajiba ce suka kafa hujja da su al awwal hadithin farko an abi huraira radiyallahu anhu qala abu huraira duk inda za ka ji an shiga an fita zai ga abu huraira dinnan yana da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da cewa abu huraira musuluncin nan kakaf shekara uku aka yi da shi da yan wasu watanni fa sai manzo Allah ya kwanta ya rasu shi yasa ko da manzo Allah ya rasu abu huraira ya fara kawo hadisai sai wasu suka fara cewa abu huraira musuluncin nan ba a fara da kai ba amma kafi kowa karatu ya aka yi sai ce yan uwa na mutanen makka da mutanen madina yan kasuwa ne manoma ne waɗannan gari ya waye mutanen Madina sai su tafi gonarsu su tafi lambunansu su je suna aiki waɗannan kuma 'yan kasuwa ne mutanen Makka gari ya waye sai su tafi cin kasuwa wannan na sai da manja wannan man gyaɗa wannan yana sai da kaza ya ce Abu Huraira kuwa in ya samu loma guda yayi sai zo ya makale jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tun daga fitowar manzon Allah daga gida har sai manzon Allah ya koma yana nan a dokin kofar manzon Allah idda manzon Allah ke shigowa masallaci farko tukuna sai abu hurara ya fara ga da wace kafa manzo Allah zai shigo wace addu'a zai yi to kuma yana nan makale da shi duk inda manzo Allah ya numfasa abu hurara yana yana jin me aka ce da zarar manzo Allah ya sa kafa zai koma gida da wace kafa zai koma me ya karanta da zai fita yace ta ya za abu hurara ba zai fi ku karatu ba ko yanzu gwada ka gani da kai da dan nan naka in dai ba gam da aka yi ba ya fi ka hadda ya fi ka hadisi ya fi ka fiqh ya fi ka larabci in ma kai kana da shi balle a ka in ku an same ka dama ga ta nan ta gina ne bata shiga ba fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'una alaika mun fahimci wannan da kyau ko saboda me gari ya waye sammakon farko ka tafi kasuwa shi kuma ya tafi boko zahar ta yi kai lokacin nan ma kasuwa ta fara take maka shi kuma lokacin zai tafi islamiya da daddare ka gaji kana can kana bacci yana can yana nazari mun fahimci wannan da kyau ko to haka matarka hantsi yayi ta tafi makaranta kai kuma kana kasuwa to don haka duk wanda ya fi ka makalewa ilimi to babu mamaki don ya sami ilimin kafin ya fiye da naka tare da cewa ta iya yiwa kafin shi din nan kai ka daɗe a duniya shi yasa dadewa a duniya ba hujja ce ta karatu ba tun kafin a haife ku muke malanta in ya zama sanda kuka je kuka koyi karatun iya dan guntun karatu kuka koya kuka yi nadin malanta su kuma waɗannan suka zo suka ci gaba yaushe ne ba za su yi overtaking naku ba mun fahimci wannan da kyau ku shi yasa ka yi karatu mai yawa kuma ka ci gaba in kayi da yawa din Allah maɗaukakin sarki ya shiryar da mu to Abu Huraira kenan Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yarda wata rana sai ya ce ya lallahi. ni da ka gani kwakwalwata ba ta iya hadda in na ji sai abin ya zube Abdullahi ɗan Amr ɗan As shi ya iya rubutu da karatu da ka faɗa sai ya rubuta manzo Allah sai ya ce wa Abu Huraira ka cire mayafinka abu huraira ya cire mayafin shi manzo Allah ya addu'a a mayafin su yace ka mayar jikinka abu huraira yace tun daga wannan lokacin ban sake jin hadisi na manta ba shi yasa babban malami ne na sunna babban malami ne na hadisi manzo Allah ya rasu sai mutane suka koma kasuwa duk suka shantake aka tarwatse daga masallaci ba a raya shi da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai abu huraira ya shiga kasuwa ran nan yace ya ku yan kasuwa ga gadon manzan Allah can ana rabawa a masallaci kuna nan kuna ta kasuwanci sai kowa ya rufe rumfa sai ya sheko da gudu ya taho masallaci kafin ya zo masallaci Abu Hurairah ya zauna a kujera ya fara kala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai yan kasuwa ya Abu Hurairah ainal miras ina gadon da kace ana rabawa yace gashi annabi ya ce ai mu annabawa ba mu bar dinare ba ba mu bar dirhami ba karatu ne aka bari yace innamal ulama'u warasatul anbiya malamai magada annabawa ne abin da malamai suka gada kenan su ce muku Allah ce annabi ya ce gashi gadan manzon Allah ne ba ko taro a ciki da za a raba a ciki amma hadisai ne gashi kowa ya jikin shi ya dauki yan buta ga mazai fitsari duk sai suka taro sai suka bar shi to Abu Huraira kenan Allah ya kara mishi yarda shine yace an Abi Hurairata radiyallahu anhu qala Abu Huraira Allah ya kara mishi yarda yace qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce man kana lahu sa'atan wanda di yake da wadata walam yudhi yaqi layya fala yaqrabanna musallana kada ya sake ya kusanci filin idin mu'ahir a ce yau sallah babba kana da halin layya ka yi manzo Allah ya ce ahir kaka sake ka kusanci filin idin mu wannan hadisi gashi mala yace rawahu ahmad al-imamu ahmad ya ruwaito shi a cikin mujalladi na farko na al-musnad shafi na 321 wa ibn maja haka al'imamu imam ibn majah a lamba hadisi na 3123 wa ad-darqutni da al-imam ad-darqutni a cikin mujalladi na farko na biyu shafi na 545 wal hakim da al-imam al-hakim a cikin al-mustadrak mujalladi na biyu shafi na 349 da kuma ainihin mujalladi na hudu dai na al a shafi na 231 wa sanaduhu hasan isnadin wannan hadisi isnadi ne kyakkyawa mai kyau ne to kaji daga cikin dalilan da ke nuna cewa yin layyadin wajiba ce wa wajhu listidilali bihi ta hanyar da za a bi a kafa hujja da wannan hadisi annahu lamma naha man kana za sa'atin an qurbanil musalla idza lam yudhi yayin da manzon Allah ya hana wanda ke da wadata ya ce kada ya kusanci filin idi matuƙar bai layya ba dalla ala annahu qad taraka wajiban wannan shi ya nuna akan cewa ashe wannan mutum ya bar wani abu ne da ke dole akan shi faka annahu la fa'idata min at-taqarrub ila Allah ma atarki hadha al-wajib sai ya zan kamar babu wani amfani kenan ma ya tafi neman kusanci ga Allah ta hanyar sallar idi tare da cewa ya bar wancan wajabcin na yin layya ƙi yin layya jama'a mun fahimci wannan ita sallar idin mun ji hukuncinta tun baya cewa wajiba ce sannan layyan muka ji hukuncinta cewa wajiba ce to aka ce in har kana da halin layya ka ƙi kar ka sake ka kusanci filin idi ashe wannan ya nuna dan ka bar wani wajibin ne aka ce to tunda ka bar wannan wajibin wannan ma da ka taho ba a buƙatar shi jama'a mun fahimci wannan ma'ana wannan wajibin abin da yasa ka bar shi saboda ya shafi kuɗi amma wannan wajibin da yake motsa jiki ne sai ka taho kai ma'ana duk mutumin da baya son ya bauta wa Allah ta hanyar ya ɗibi dukiyar shi tamkar bauta wa Allah ta hanyar ainihin wato jikin shi Allah baya da bukatar ta kenan kamar ka ce za ka yi sallah za ka yi azumi amma ba za ka yi zakka ba to gaya min ta wace hanya za ka samu shiga wurin Allah da sallah da azumi dai tunda yake da ganga jikinka ka yi ka yi sallah dai ka motsa jikinka azumin kuma dama shi shikenan in kana cin kwano uku a yini ya zama kwano ɗaya kaga duk dabara ce wannan dan kaga akwai yadda ka samu saukin rayuwa ne amma zakka da yake kaga ka ɗibi kuɗinka ne ka bayar sai ka ɗi to layya da yake kuɗinka ɗi ɗiba ka yi sai ka ɗi sallah ku da yake motsa jikinka ka yi sai ka tafi to ba a buƙatar sallar taka asani dalili na biyu daga cikin dalilan da ke nuna cewa layya wajiba ce an jundub ibn abdullahi albajali daga jundubu dan abdullahi albajali kala jundub ya ce shahidtun nabiya sallallahu alaihi wa sallama yawman nahari na halarci wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ranar babbar sallah kala jundub ya ce sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce man babaha qabla an yusalliya falyu'id makanaha ukhra wanda di ya san ya yanka dabbar layyar shi kafin a zo a yi sallar idi to ya sake samo wata dabbar da ban ya yanka waccan ba ta yi ba wa man lam yazbah wanda bai riga ya yanka layyar shi ba fal yazbah to ya yanka a yanzu to mahallin shahid kamar yadda zaka zo ka ji fal yazbah ya yanka ma'anar wannan umarni ne umarni a cikin alkur'ani da sunna in ya zo ba abin da ke ratsar da shi daga ainihin wajabcin nan to kenan sai a bashi da dumudumin shi akan cewa wajibi ne wal amru zahirun fil wujub yace wannan umarni da annabi yace bah. ya yanka zahiri yana nuna ainihin wajabci da gayin layya walam ya'ti ma yusrifuhu an zahirihi ba a samu wani dalili ya zo wanda yake karkatar da wannan dalili daga zahirin shi na wajabci ba gashi sai a kasa sai malam yace a rawahul bukhari ko wancan hadisi da muka karanta al-Imam al-Bukhari ya ruwaito shi lamba hadisi na 5562 wa Muslim da al-Imam Muslim a cikin lamba hadisi na 1960 wa Nasa'i da al-Imam an-Nasa'i a cikin mujalladi na bakwai shafi na 224 wa Ibn Majah al-Imam Ibn Majah ma ya ruwaito wannan hadisi a lamba hadisi na 3152 wa Tayalisi da al-Imam Abu Dawud at-Tayalisi a cikin littafin shi al-Musnad ba Abu Dawud da as-Sajistani wanda ka saba ji ba at-Tayalisi a lamba hadisi na ɗari tara da talatin da shida wa Ahmad da al'imamu Ahmad a cikin littafin shi al-Musnad mujalladi na hudu shafi na ɗari uku da goma sha biyu da kuma shafi na ɗari uku da goma sha uku wannan hadisi kenan waccan magana kuma da malam ya ce babu wani dalili da ya zo wanda ke karkatar da waccan magana daga wajabci sai yace saufa ya atir raddu ala ahammi mastadalla bihil qa'iluna bi sunniyatil udhiyya ya ce ba da daɗe wannan ba in Allah ya so raddi cikakke zai zo dangane da ainihin hujjoji mafi muhimmanci ga waɗanda suke cewa yin layya sunna ce to za a zo a yi raddin dalilan nasu mafi muhimmanci ma'ana dalilan su mafiya ƙarfi masu cewa layya sunna ce abin da suke nufi da sunna a nan farilla ma'ana suna nufin ba wajiba ba ce to masu cewa suna da wasu dalilai to dalilan sun kasu kashi biyu akwai waɗanda suke masu ƙarfi akwai masu rauni to malam ya ce masu ƙarfin ana nan za a zo a rugurguje sun aka rugurguje masu ƙarfin ina masu raunin kuma sun tashi aiki sai ya ce fantazirhu kaɗan saurare mu kaɗan nan kaɗan saurari wannan raddin yana zuwa insha Allah as-salisu yace dalili na uku daga cikin dalilan da ke nuna cewa layya wajiba ce an mikhnaf ibn sulaimin daga mikhnaf dan sulaimin annahu shahidan Nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yakhtubu yawma arafa shi wannan ainihin mikhnaf ya halarci wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayin da annabi yake yin huduba a ranar arafa ranar arafa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tun da yake arafa so ɗaya ya taba hawa so ɗaya manzon Allah ya taɓa aikin hajji tun da yake a duniyar nan saboda ya zauna a makka a jahiliya duk shekara suna aikin hajjinsu tuni irin na maguzawa in an zo tawafi maza su yi da rana tsirara haka shari'ar jahiliya haka ta ce shi yasa Allah ya mutunta mu jama'a duk wanda ya sa guntun wando ya fito ya wulakanta kanshi yana rayuwa rayuwar jahiliya duk matar da ta sa mini jeans ko mini skirt ko wane ne ta fito tana yawo ta wulakanta kanta a jahiliya sai su fito tsirara da rana maza suna ainihin dawafi wai suna cewa rigar da ka je ka saba Allah tunda sun yarda duk rayuwarsu gaba ɗaya saban Allah ce daga cuta sai shan giya sai yawon banza sai zina to wannan rigar to ka cire ta gefe guda sai ka kewaye ɗakin ka'aba tsirara don karka je wa Allah da ƙazanta haka shari'ar jahiliya ta ce mata kuma da daddare su ma sai su yi sintir suna ɗawafi suna eh, zikirin da suke yi talbiyar da suke yi shine al-yawma yabdu ba'duhu aw kulluhu fama bada minhu fala uhilluhu shine zikirin jahiliya shine talbiyar su wai al yawma yabdu ba'dahu aw kulluhu a yau farjinta sashi daga farjinta zai bayyana ko kuma dukan shi fama bada minhu amma abin da ya bayyana na daga farjinta sai ta ce fala uhilluhu Allah ya isa ban yadda wani ya gani ba to me yasa kike tsirara to talbiyar jahiliya kenan da musulunci ya zo sai ya ce mace in za ta aikin hajji ko umra yadda hijabinta da jilbabinta yake ta rufe jikinta duk baki ɗaya sai dai fuskarta haka kuma tafukan hannayenta in tana aikin hajji ba za ta rufe tafukan hannayenta da safar hannu ba ba kuma za ta ainihin rufe fuskarta ba sai dai in an zo inda taron maza ya dandazo to babu laifi za ta dan iya jan ainihin wato marufin fuskarta ta rufe fuskarta ta bari gwargwadon iya idda za ta rinka ganin ainihin hanya abin da shari'ar musulunci ta ainihin wato shar'anta mata kenan maza kuma sai aka ce namiji shi kuma ya cire kayan shi baki daya sai ya ainihin sanya kwarjalle kamar zani kenan sannan da mayafi to wannan ita ce shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu to wannan hawan arafa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama shekarar da zai aikin hajji aka yi shela jama'a suka taru aka cika madina aka tafi shi yasa kaga wannan aikin hajjin shi kenan manzon Allah in baka yi irin shi ba to aiki ya same ka gyara baya kenan sunan wata kasuwa a mukiya gyara baya shekara talatin kaya aikin hajji sai ka ji daban yake da na manzon Allah to gyara baya ta hauka mun fahimci wannan tunda guda ɗaya annabi ya balle ka ce to ai na ɗan yi kwaikwayon wancan na 1990 kaza ne a'a so ɗaya ne aka yi kuma ya ce ku zo an nima na ku ku koyi aikin hajjinku daga gare ni domin ban san daga bana ko ba zan sake zuwa ba wannan aikin hajjin shi ne suka yi wata rana sai wani bayahude ya zo ya tara sayyidina umar ya ce ya umar akwai wata aya a cikin littafinku inda mu ne sai mun yi mata maulidi saboda karamar da ke cikin ayar Umar ya ce wace aya ce sai bai hudan ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum a yau na cika muku addininku ni'imata ta tabbata musulunci ne kadai addini ya ce Allah ya ce ya yarda da addinin da muke akai ya ce mu ne wannan ranar da aya ta sauka sai ta zama ranar maulidi ranar biki sai Umar ya ce wallahi ka gani ku. ma'ana yaushe wannan ainihin sura ta sauka ai aya ta sauka sai na umar ya ce ta sauka ne ranar arafa ranar juma'a domin ranar juma'a annabi ya hau arafa shi yasa ga su da dama an aka ce za a hau arafa ranar juma'a kamar bana za ga mutane suke marmaza wasu sarakuna kuma sun camfanta sai su kauce saboda da'awar jahiliya ta shiga cikin su akwai sarakuna da dama da shugabannin kasashen aka ce yau arafa ta dace da juma'a ba za su je su hau ba me yasa wai saboda manzan Allah daga dawowar shi ya mutu to su ma kada daga dawowar su mutu hadhihi aqida jahiliya wannan aqida ce ta maguzanci mun fahimci wannan da kyau ko ranar juma'a ranar arafa manzan Allah yana kan hanya daga makka zuwa madina ta sauka sayyidina umar ya ce amma mu ba za mu yi mata wannan bikin ba ba za mu yi mata maulidi ba ba za mu ɗauke ta ana bikin shekara ba saboda manzan Allah bai yi ba wannan hadisi yana cikin sahihul bukhari wannan ya nuna ashe duk wani bikin shekara da za ku yi duk wani maulidi da za ku yi duk wani hafi kaza da za ku yi kuna da nassi daga Allah ko daga manzon Allah to ku yi ba ku da nassi to kar ku kawo wasu ta'awilance ta'awilance ku bari kawai bikin sabuwar shekara bikin maulidin manzon Allah bikin sidiwa ne bikin shehiwa ne duk hayaniya ne da bankaura kwaikwayo ne ga addinin kiristanci shi yasa in ka taɓa yi ka tuba sannan kar ka ƙara yi nan gaba ai kuwa karanta shurutu taubati a cikin ahalari wa shurutu taubati yace me an nadamu alama fata nadama akan abin da ya gabata sai ka tuba ka yi nadama ka shiga uku ka lalace duk jikinka ya sanyi sannan wani niyyatu Allah ya auda ila zambin ko ka san hikimar da mai ahalari yayi sai ya ce wanniyatu Allah ya'uda bai ce ila zambi ba bai kawo shi da alif da lamba balle ka ce ana son ka tuba ne ga wannan tsiyar da kai kawai sai ce ila zambin duk wani saban Allah ma ka kaf ka tuba da sharaɗin ba za ka sake koma ba dan cewa ya ila zambin ka tuba akan ba ma wannan da kake yi a yanzu ba kai wa shirin tuba da sharaɗin ma ba ka sake koma zuwa ga wani zunubin nawawi da ya zo cikin littafin shirya shiryadu na sai sharhin wannan magana ta mai ahalari ma'ana to da zai zama kana shan giya ne kana zina kana caca to mai ahalari ya ce maka ka tuba cewa ba ka sake koma zuwa ga dukkan zunubai sai ce to da mutum zai tuba daga laifi ɗaya amma sauran kuma ya ki tuba fa ko tuban shi ya yi al-imam an-nawawi cikin riyadu salihin na farkon kitabu tauba yace tuban shi yayi ana nan ana bin shi bashin ya tuba daga sauran zunuba amma dai mai ahlari abin da ya kawo maka shine ka tuba daga dukkan zunubai don in ka tuba daga wannan baka tuba daga wancan ba to waye baka garantin wancan ba zai hallaka ka ba Allah ya shiryar da mu to shine ainihin malam sai ya kawo wannan hadisi cewa a mikhnaf yace ya halarci wurin annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi yana yin khutba a ranar arafa qala daga cikin hutubar annabi sai annabi ya ce ala ahli kulli baitin fi kulli amin udhiyatun wa atira atadruna mal atira هذه التي يقولون عنها الناس رجبية manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lallai ne mutanen kowanne gida a kowace shekara su yi layya sa'an nan kuma su yi atira to mecece atira sai ice a tadruna mal atira kun san al'atira hadhihi allati yaqulu anha an-nasu rajabiyya wannan dabba da ake yankawa mutane suke kiranta dabba ko layya ta watan azumin tsofaffi saboda tun a jahiliya watan azumin tsofaffi watan rajab ana girmama shi a yi azumi a yi layya a cikin shi jama'a mun gane wannan watan azumin tsofaffi tun a jahiliya suna girmama shi su yi ainihin azumin tsofaffin sannan kuma a cikin shi ɗin kuma su yi layya to sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da yazo sai tabbatar da su akan wannan ainihin atira wannan dabba wadda ainihin ake yankawa ta watan azumin tsofaffi ita ce yace duk shekara kowanne gida su yanka wannan dabba ta azumin tsofaffi sa'annan kuma su yanka dabban lokacin yayi to a ƙasa malam ya ainihin sharhi dangane da wannan kalma ta al'atira din yace qala abu ubaidin fi gharib al hadith abu ubaidin alqasim ibn sallamin yana da littafi gharibul hadis mun fahimci wannan malami ne shi ga Al-Imamu abu ishaq al-harbi mai littafin garibul hadis to a cikin shi ma nashi garibul hadis in juz'i uku ne haka sira sira aka buga su a cikin juz'in farko shafi na ɗari ɗaya da da biyar ya ce hiya zabihatun fi rajab wannan rajabiyya din nan da ainihin mutane suke ce ta manzo suke ce mata manzo Allah ya kira ta da al'atira yace ita ce dabba ko ragon da ake yankawa da watan azumin tsofaffi ya taqarrabu biha ahlul jahiliya mutanen jahiliya suna neman kusanci zuwa ga ainihin wato abinda suke neman kusanci zuwa gare shi ta hanyar wannan yankan dabba summa jaa al islam ana nan a wannan hali sai addinin musulunci ya zo fakana ala zalika sai al'amarin ya kasance haka manzon Allah hayye umarni da yinta hatta nusiha ba'adu har sai aka zo aka shafe ita wannan dabba da ake yankawa da watan azumin tsofaffi daga baya wanzur ta'alika mala yace ka duba wannan ta'aliki da za a yi wanda ya zo ainihin wato a rakami na ɗari ɗaya da ɗaya za mu zo mu karanta shi nan gaba insha Allah jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to sai kuma waccan ainihin a matsala ta ɗari daidai ya fitar da wannan hadisi da muka gama karanta da annabi ya ce ko waɗanne mutan gida a kowace shekara su yi layya kuma su yi atira to waye ruwaito hadisin ya ce rawahu ahmad al-imamu ahmad ya ruwaito shi a cikin mujallabi na hudu na al-musnad shafi na ɗari biyu da goma sha biyar wa ibn maja da al-imamu ibn maja a lamba hadisi na dubu uku da ɗari ɗaya da ashirin da biyar wa abu dauda da al-imamu abu dauda a lamba hadisi na dubu biyu da ɗari bakwai da tamanin da takwas wal bagawi da al-imam al-bagawi a lamba hadisi na 1128 wa tirmidhi da al-imam tirmidhi a lamba hadisi na 1518 wal nasa'i da al-imam an-nasa'i a cikin mujalladi na bakwai shafi na 100 da ainihin 67 yanzu jama'a duk wannan maraje ake kiransu a cikin ilimin hadisi wato reference ana hujjoji ne littattafai ne ake gaya maka amma hadisin hanya ɗaya ce ta iya yiwa hadisi na da hanya ɗaya amma bukhari da muslim da abu Dawud da tirmidhi da nasa'i da ibnu majah su ruwaito su su shida karka ce hadisin na da hanya shida kayi ban kaura a'a hadisin zai iya zama hanya ɗaya ce amma malaman duk sun ruwaito wannan hanyar ɗaiɗai to wannan hadisin gashi dai ka ji malamai kamar shida ahmad ibnu maja abu Dawud bagawi tirmizi nasa'i dukkan su sun ruwaito shi ta hanya ɗaya hanyar nan sai malam ya ce wa fi sanadihi abu ramla a cikin wannan hanya kwaya ɗayan da hadisin yake da ita akwai wani mutum mai suna abu ramla wa huwa majhulun majhuli ne ba a san shi ba majhuli kala biyu ne a wurin malaman hadisi in suka ce majhuli suka yi shiru malamin da yake da ainihin wato almajiri ɗaya aka taɓa jin aka taɓa jin shi ta wurin shi ta hanyar wani almajiri ɗaya aka taɓa jin sunan wannan malamin shi almajirin bai san halin malamin ba bai faɗa ba sannan sauran malamai ma ba su sani ba to sai a ce majhuli don an ce malamai ba su san shi ba ba malaman da kake rayuwa da su ba a yanzu malamai ne da suka rayu tun fiye da shekara dubu ɗaya duk wani wanda ya ruwaito hadisi su suke da bakin magana a kan shi in suka ce sun san shi sun san shi in suka ce ba su san shi ba ba su san shi ba ba wai malamin ka yanzu da ya jawo hadisi zai ce amma ni ban san wani ba to waye malamin ka waye shi tukuna shi waye san shi balle ce bai san wani ba shi ma malamai ne manyan malamai irin su imamu malik irin su imamu ahmad irin su yahya ibn ma'in irin su imamu bukhari irin su dara kutuni irin su nasa'i manya manyan malamai ne in suka bude baki suka ce ban san wane ba to sai dai ayi fatiha kuma jama'a mun fahimci wannan da kyau ko amma sai malam ya ce to kun ga da wannan hanya ce kadai to da hadisin ya mutu domin riwayar majhuli to marduda ce a bartun kudewa ce to kashi na biyu na majhuli shine a samu almajirai biyu aka taba jin sunan shi a wurinsu su ma basu faɗi halin shi ba to a wannan hali sai a ce ya zama mastur to shi ma majhuli ne amma da dama dama akan wancan amma in ɗalibin shi ɗaya ne aka taba jin sunan shi ta hanyar wannan ɗalibi ɗalibin ya faɗi halin shi na ne ko wani malami ya faɗi halin shi na gari ne shikenan sai a karɓi hadisin shi ko wani ya hukunta shi kai tsaye cewa mai rauni ne ko ɗalibin shi da kanshi ya raunata abin shi shikenan sai a ce wannan mutum ainihin mai rauni ne amma majhuli shine wanda yake ɗalibin shi ɗaya ɗalibin bai faɗi halin shi ba wani malami ma bai faɗi halin shi ba sai a ce majhulul hali kenan majhulul aini to in sun takaita shi ne sai su faɗi wannan kalma sai su ce majhul in ma almajiran shi biyu ba su faɗi halin shi ba wani malami ma bai faɗi halin shi ba sai a ce ya zama mastur ko kuma a ce mishi majhulul hali sai ce to walil hadisi tariqun ukhra wannan hadisi yana da wata hanyar daban inda ahmada a wurin imamu ahmad a cikin musnad mujalladi na biyar shafi na saba'in da shida to ita wannan hanyar ta biyu kuma wadda ahmad ya ruwaito ta mala ya ce wa sanaduhu da'ifun ita kuma wannan hanyar isnadin ta hanyar da ta zo ita kuma mai rauni ce to da yake hanyoyin kaga sun zo guda biyu can majhuli nan kuma da'ifi sai malam ya ce lihaba hassanahu tirmidhi fi sunanihi to saboda wannan dalilin sai tirmidhi ya ainihin kyautata wannan hadisi a cikin kitabu sunan ya ce wannan hadisi ne mai kyau wa qawwahu al-hafiz al-hafiz ibn hajar sai ya karfafa hadisin ya ce hadisin yana da karfi fil fath a cikin fathul bari mujalladi na goma shafi na hudu wanzur al-isaba ya yace ka duba littafin al-isaba fi tamyiz sahaba mujalladi na tara ainihin shafi na ɗari ɗaya da hamsin da ɗaya ala ayyi halin wannan hadisi babu laifi game da isnadin shi saboda waɗannan dalilai na cewa ya zo hanyoyi biyu amma wasu malamai kuma ba su iya tunkuɗa hadisin in sun dubi waccan hanya ai majhuli ne aka samu wannan hanya aka samu ba'isi irin waɗannan ko da sun haɗu sun kai iri biyar za a ce a to waɗannan ba za su zama karɓaɓɓu ba domin ba mu ba ne ba masu dama dama ba ne kowanne ɗaya daga cikinsu mai rauni ne rauni mai zaman kanshi to irinsu in sun haɗu ba za su yi abu ɗaya ba balle ainihin wato a ce iyakar hanyoyi biyu ne kawai kuma kowace na da illa wadda take ta kai ta kawo amma dai al'imamu turmizi ya ce hadisi ne hasan ibn hajirin kuma shi ma ya ainihin wato karfafi wannan hadisi a sheikh muhammad nasiruddin al-albani shi ma ya ainihin kyautata wannan hadisi shi ali hasan ali abdulhamid kasancewar wannan matsala da ta faru a cikin wannan isnadi kun ga da ya zo shi sai ya ki faɗin ra'ayin shi sai ya shiru kawai ma'ana in abin ya zama daidai to malaman nan ne suka dace in ma ba daidai bane to su ne dai suka yi kuskure shi dai ya kawo ya nuna maka Jama mun fahimci wannan da kyau ko to wannan ainihin hadisi ya kawo shi ne don ya karfafi waccan matsala domin za a iya yin itibari da wannan hadisi a yi shaida da shi kasancewar ga waɗancan hadisai guda biyu da suka zo suke karfafa cewa ya wajiba ce to shi da ya zo a ce ba yi da laifi da dama dama akan shi sai a ce karfafa su yake amma ba shine hujja su kutun da guda akan wannan babin ba mun gane wannan da kyau jama'a sai malam ya ce wa hadha fihi al-amru bil wujubi wannan ainihin hadisi kaga ya zo da umarni umarni na wajabci akan layya amma al-atiratu amma ita dabbar da ake yankawa a watan rajab fahiya mansuha ita an shafe hukuncinta wa naskuha to shafe hukuncin ta din nan la yastalzimu naskhul ubahiyya baya lazimta kuma a shafe hukuncin layya ita dai wannan dabba an shafe hukuncin ta don haka sai ya ce fahiya baqiyatun alal asli ita layya hukuncin ta yana nan akan asalin ta cewa wajiba ce jama'a mun fahimci wannan wato watan rajab wata ne wanda yake kamar yadda na fara faɗi a ɗazu cewa abin girmamawa ne a jahiliya da musulunci ya zo abin da aka samu kenan wanda ya zo da ta hanya mai dama dama wadda aka ga ya tabbatar game da yanka wannan dabba daga baya aka shafe to suna yin azumi a wannan wata wannan azumi da suke yi to wannan shari'ar musulunci ta yi tsawa game da shi har ma ibnu maja ya ruwaito hadisi akan haka ko da yake hadisin bai inganta ba cewa annabi ya hana a yi azumi a watan azumin tsofaffi amma hadisin bai inganta ba abubakar siddiq ya shiga gidan shi sai ya samu iyalan shi suna yin wannan azumi na watan azumin tsofaffi da ake cewa ya bincike suka ce azumin tsofaffi suke sai ya sa su suka karya ya ce ai wannan wata ne wanda yake ake girmama shi a jahiliya bai halatta a girmama shi a musulunci ba saidina umar idan watan azumin tsofaffi ya kama ɗaukar bulala yake yawo yana yi yana duba duk wanda ya ga yana azumin tsofaffi sai ya buge shi sai ya sha ruwa tukuna sai ya karya shi saboda abubuwa ne na jahiliya shi yasa azumin tsofaffi ta yin wannan ainihin azumi da wannan sura ko da wannan hukunci to bid'a ce makaruhiya a cikin addinin musulunci amma in ka saba yin azumi ranar litinin ko ranar alhamis ko ka saba yin azumi guda uku ainihin a wata wato ranar sha uku da sha hudu da sha biyar ko ka saba azumi irin azumin annabi dauda yau ka ci gobe ka sha ma'ana yau ka ci gobe ka yi azumi wannan babu laifi za ka yi a cikin watan rajab ko ba a watan rajab ba amma ka ce bari ka yi saboda wannan azumi ne na tsofaffi ko saboda falalar watan rajab to ka sani da cewa babu wani hadisi wanda ya zo wanda ya inganta dangane da falalar watan azumin na rajab manyan malamai sun tabbatar da wannan magana da nake faɗi daga cikinsu akwai al'imamu Abdulrahman ibn al-jauzi a cikin littafin shi al-mawdu'atul kubra yace hadisan duk da suka zo suna bayani akan falalar azumin watan azumin tsofaffi hadisai ne ba ifai ba su inganta ba masu rauni ne da hadisan karya. don haka bai halatta a yi su ba haka nan shekul islam ibn taimiya shi ma ya tabbatar da cewa waɗannan hadisai ba su inganta ba don haka ba shi cikin umarnin da addinin musulunci ya yi yin azumi ainihin wato a wannan wata haka wasu abubuwa waɗanda aka shar'anta kamar sanya tuzali a cikin watan azumin tsofaffi ko yin ƙiyamun laili ko kuma ainihin yin kunshi da wasu abubuwa da aka umarni a kansu duk ba su zo a cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ba wannan yin azumin tsofaffi da ake yi jama'a bid'a ce ta jahiliya wadda ta kashe sunna ta musulunci a cikin watanni gaba ɗaya in ba watan ramadanu ba babu watan da manzon Allah ke faya yin azumi kamar watan sha'aban shine watan da hausa ke cewa watan sallar tsofaffi watan da yake daga shi sai azumin duk gari annabi ya fi yawaita azumin nafila a ciki amma kaga shedan sai ya canza abin sai ya dawo da wannan yawaita azumi ga ainihin watan da a ciki an tabbatar cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ba ma yayin azumi a ciki sai aka dawo da ainihin watan da annabi yake yawaita azumi a ciki sai kuma aka nuna ainihin cewa wannan wata na sallar tsofaffi ce kaga ba a shar'anta azumin a ciki ba to sannan na daga cikin abubuwa na rashin imani tsoho wanda shari'ar musulunci ta ce in ya kasa yin azumi saboda tsufa ta yafe mishi azumin sannan kuma a ɗibo wani wata guda a ce to baba wannan naku ne to kaga wannan an cuci wannan tsoho don haka sai kaga tsoho ya ta karkare ya shanya wata uku yana azumi ya yi azumin watan su ya yi azumin sallar su ya yi azumin duk gari kuma manzo Allah bai taba yin haka ba a cikin shari'ar shi shi yasa bid'a ne jama'a mun gane wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu kuma ku ji tsoron Allah in azumin watan azumin tsofaffi din na ya kama hudubobin juma'a da ake zuwa ana yi da waɗannan matattun hadisan a ji tsoron Allah a daina kuma abin da aka yi a da a tuba saboda waɗannan yaɗa waɗannan hadisan yana da haɗari a cikin al'umma sai ka ga duk irin wa'azozin da ake yi saboda an sha tsawon lokaci ana kafa mutane akan wannan duk irin waɗannan wa'azozin da ake na a faɗakar da mutane a wayar da kansu sai ka ga baya ta'asiri ba ga limaman ba ba ga ainihin masu sauraron hudubobin ba mu dai abin da muke cewa shine ku ji tsoron Allah kamar yadda kuma Shehu Usman yake faɗi a littattafan shi in ya tashi zai bayani akan bid'a yace ku ji tsoron Allah abin da nake gaya muku ku gyara Ya ce ba so nake in tona asirin ku ba ce in so nake in tona asirin ku Allah ya tona asirina cewa akai ku gyara ku ji tsoron Allah ku ci gaba da limancin ku limanci ku Allah ya dankawa to ku ci gaba da yi amma ku yi gyara akan limancin ku abin da yake ba daidai ba ku cire shi ku ci gaba da limancin ku hudu ba ba lallai sai kun ɗibo matattun hadisai ba ku ɗibo hadisai da ƙur'ani ku zo ku yi mutane khutuba tun ran nan muke ji cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wata khutubar ta juma'a in yazo sai ya karanta suratu qaf imam muslim ya ruwaito hadisin har ma sahabin ya ce wallahi ban haddace suratu qaf ba sai a bakin annabi garin karanta ta da yake wajen khutubar juma'a shi yasa da a ce liman zai zo ya inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu har ya gama khutbatul haja sai zo ya samu wata sura ta alqur'ani sai ya karanto ko da wacce ce ko da ara'aita allazi yukazzibu biddin in ya gama shi kenan a samu salatin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai liman ya zauna yayi hudu ba ta daya kenan in ya sake miƙewa innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu ya khutbatul haja sai sake jawo wata ainihin wato sura ta alqur'ani kamar inna a'tainakal kautsar ko qul huwallahu ko idza ja'a ko tabbat yada sai salatin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama shikenan sai a tashi a tada sallah hudu ba ta yi da ijma'in malaman fiqh babu sabani akan wannan magana. to dan Allah da a jawo hadisan da yake ba daidai bane ko a je a kwafo hudu ba da za a zo ana karanta larabcin ba daidai ba ba gwamma a karanta surar qur'ani ba tun da dai wannan liman ne kuma ba zai iya karanta surar qur'ani ba in ba zai iya daidai ba ba wasali a je a fallo qur'ani a yi shi photo start mana da wasalin shi ya zo ya rike in ya inna alhamdulillah idza jaa nasrullahi wal fata in ya ja ya zauna allahumma salli ala wa ala ali ya cikakken salati sai ya zauna shikenan yayi amma to in muka bi wannan tsarin wanda sunna ta ce don Allah wani masallaci ne za a samu tangarda a ce ba za a samu liman ba kenan kun ga al'amari zai zan da sauki to addinin manzon Allah kenan komai nashi mai sauki ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam a karkashin wannan maganar yanzu in sallar juma'a ta kama ku za ku yi abin ya zan mai sauki ito ina liman ina liman sai an tafi kasa waje ɗauko liman sai a ce na kai ka iya karatun alkur'ani shikenan abin da muke so da kai sai ka rinka ainihin yi mana limancin juma'a a to ai ban iya hudu ba a to sai ka bi irin yadda sunna ta nuna na daga cikin abin da sunna ta nuna sai ka rinka karanta wata sura ta alkur'ani in aka samu ainihin khutbatul haja a hudu ba jama'a aka samu wasu surori ko sura ko wasu ayoyi ko aya ta alkur'ani aka samu salatin manzo Allah hudu ba ta hadu ba waɗannan abubuwan in ba ka iya yin wa'azi da larabci ba dole ba ne ƙur'ani bai isa wa'azi ba to ma manzo Allah ya rike qur'ani ya karanta alqur'ani ba ya isa ba ya isa in ka karanta musu a ra'aita ka yukadhibu bidin ko alam tara kaifa ko qul ko falaki ko nasi sai kai salati ga annabi cikakke sai ka zauna ka sake tashi ta biyu ka sake yin haka sai ka zauna sai ga an zauna lafiya amma ka je ka kwafo hudubar da yake ba kai kai ta ba ka kwafo ta daga al-khutab al ne to ka zo to ba wasali a zo ya zama ba a sa wasali daidai to kaga kuma wata matsala kenan abin aibu ne wannan jama'a mun fahimci wannan da kyau ko abin aibu ne ana karanta khutuba ba daidai ba kasa bin wannan ko kin bin wannan ka'idar da muka faɗa sunna ta tabbatar sai ta tursasa wasu tunda ba za su iya yin hudubar ba to shikenan sai a ce wai ai huduba da yarabanci ko kuma ai huduba da turanci ko wani abu sahihiyar magana malamai suka ce matukar yi hutuba ba da larabci ba wannan hutuba ta ɓaci in ko hutuba ta ɓaci sallar juma'a ta ɓaci jama'a mun gane wannan da kyau ko to sa'an nan hudubobin gargajiya da muka gada shekara ɗari da tamanin da wani abu da suka wuce waɗannan hudubobi matattun hudubobi ne sun mutu tare da masu su jama'a ba su da sauran aiki sai a dubi hudubar da ta dace da zamanin mu a yi mana amma a ƙasar hausa abubuwan fana da yawa jama'a shi yasa in ka ce za ka yi wa'azi kan sunna aikin na da yawa a ƙasar hausa fa sai ka rasa ina ne ba za a taɓa ba in aka ce baban liman ne to shikenan dama akwai littafin malam zai baka kai kokari ka iya fa ka san abin ne ko yau ko gobe ko yau ko gobe malam zai mutu to in ka iya shikenan kai kam gado ya tabbata a kanka malam na kaucewa sai ka ɗauko wannan hudu ba gata nan tun zamanin shehu usman ya rubuta wa manya manyan almajiran shi aka tutura musu garuruwa to shikenan sai ga an miƙe ana karanta ta ba ruhi ba rai أيها الناس أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل أبو دع الله جماعة <laughs> آه جماعة awa awa jama'a ce za kuke sa 'yan boko suke zagin musu ce musuluncin ma babu babu wayewa kai a ciki to dan Allah ina wayewa kai wannan makyarkata dan Allah shi kanshi bai jin abin da yake cewa kuma baya jin daɗi <laughs> Allah ya yadda da <laughs> to malam yace qala ibn al-asir al-imam ibn al-asir yace wal atiratu ita atira din nan dabbar da aka ce ana yankawa da watan rajab mansukhatun an shafe hukuncinta jama'a kun ga yadda malaman hadisi suke bi kun ga akan fassara atira din nan yanzu gashi daga manyan malamai ya ɗauko waɗanda suke da kamus na hadisi kun ga can a farko sai ya ce abu ubaidin alkasim ibn sallamin a cikin garibul hadis nan kuma sai ya ce qala ibn asir ibn asir shi kuma yana da littafi an nihayatu fi garibul hadis ran nan ne takaitaccen bayani akan littafin mujallabi biyar ne kamus ne na malaman hadisi wato malaman hadisi in suna karatun hadisi suka zo kan wata kalma sai su dubi wannan kalma annabi ya amfani da ita ne da larabci gama gari to shi shikenan sai su ce to za a iya duba dictionary kamus gama gari sai a duba common dictionary kawai sai a ga fassararta amma in suka ga cewa annabi ya amfani da ita ne da wata ma'ana saɓanin yadda aka santa a ko'ina to sai su ce to wannan kuma aiki ne na fassarar malaman da suka yi kamusu na hadisi al-imamu abu ishaq al-harbiyayi gharibul hadis abu ubaidin alkasim ibn sallamin yayi shine wannan al harwi al-imamu zamakhshari ya rubuta nashi al-fa'iqu fi gharib al mujalladi hudu ne sa'annan al al'imamu ibn Qutaiba, Al'imamu tahawi a takaice kaji malamai biyar waɗanda suka yi kamusu na hadisi shin in ka ce zaka karanta hadisi baka je ka koya a wurin waɗanda suka kware ba yaushe ba za a samu bankaura tare da kai ba sai a zo ana karanta kalma a hadisi sai a ce to a je a duba menene mai misbahul munir ya ce menene munjir ya ce menene kamusu ya ce a'a in aka karanta wata kalma yanzu kun ga wannan kalma in kuka duba annabi ya amfani da ita ne ba irin kalmar da suka saba ji ba don su suna ce mata rajadiyya ne sai annabi ya kira ta atira to kun ga garib kenan garibul hadis ina ma'anar garibul hadis ba wai bakon hadisi ba a'a kalma mai wahala wadda ta zo a cikin hadisi kalmar da ba a saba jin ta ba su kansu sahabbai ba su san atira ba don haka sai annabi ya ce atadruna mal atira kun san atira sai ya ce wadda kuke ce mata rajabiya. to kaga ashe yanzu irin waɗannan kalmomin in ana neman ma'anarsu ba za a je a duba dictionary ba Karshen ta dictionary zai bayar da su in the literal meaning zai bayar da su da ma'anarsu ne na harshen larabci jama'a mun fahimci wannan sallah mecece sallah addu'a to yanzu kana karatun alqur'ani aka ce aqimus salata sai ka ce to as-salata eh to bari duba kamus kana duba kamus sai ka ji sun ce addu'a shikenan to sai ka zo ka fasara a tsaye da addu'a kullum a rinka yin addu'a kenan haka Allah yake nufi ba haka Allah yake nufi ba sai ka je ka duba kamusul Qur'an malamai ma sun rubuta wannan al imamu Damighani yana da littafi sunan shi kenan kamusul qur'an mujalladi guda ne sannan ga makhluf yayi shi ma ya sa mishi ainihin kamusul qur'an dan karami haka to saboda haka ya jama'a kowane ilimi mu bashi haƙƙin shi in ba haka ba bankaura za ta fada yanzu in kana yin physics ko chemistry to akwai kawamis nasu akwai dictionary nasu waɗanda da shi suke aiki injiniyoyi suna da nasu likitoci suna da nasu to haka addinin musulunci abin yake amma addinin musulunci kawai sai mutum ya hau malanta bai yi karatu ba shikenan duk matsala in ta taso sai ya ce kuma da ƙarfi wai zai biye maganinta madadin ya lallaba ya je ya koyo yaya al'amarin yake ya zauna lafiya a'a shi shikenan imamu shafi'i karantarwa yake yi sai kalma ta zo guda ɗaya sai ta rikide mishi kalma ce za ta iya zuwa guda ɗaya sai ka ɗauki cewa kalman nan kaza ce sai da ya fassara ta sai gane ya kuskure sai ya aje karatun ya rufe makarantar sai koma ya shiga daji ya je zauna tare da larabawan ƙauye masu ainihin zunzurutun larabci a bakinsu sai da ya shekara bakwai yana bin su tare suke kwana tare suke tashi tare suke yi ne su tafi kiwo tare yana jin yadda suke larabci ya ce don zo in sake samun tuntuɓan harshe a larabci to ko kaga yadda al-Imam Shafi'i ya kware game da larabci yana aka ce kana ya takallamu bi jami'i lughatil arab dukkan harshen larabawa al-Imam Shafi'i yana sarrafa shi saboda me saboda ya kware waka al-Imam Shafi'i a bakin shi wane mutum har ma sai da ya taka wa kanshi birki yake cewa wa laula shi'ru bil ulama'i yuzri kuntu al-yawma ash'ara min labidi yace wallahi ba dan yawan waka na rage wa malamai daraja ba yace da sai na fi labidu ibn al waka a yau labidu ibn al-asam din nan wani mawaki ne wanda hamman zan Allah sai da ya yabe shi yace kalma ta gaskiya da mawaki ya faɗi tun a jahiliya ita ce kalmar da labidu ce, ala kullu shay'in ma khala batilu duk abin da ba Allah ba to barna ne shirme ne manzo Allah ya yabi wannan mawaki akan haka to imam shafi'i yace ba dan waka na rage girman malamai ba kullum malami waka kullum ka zauna kana waka kamar yadda kake karatun alkur'ani sai ta rage girman ka yace da sai yafi labidu din nan waka jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to amma duk da haka imamu shafi'i yana cikin rubutu a littafin shi sai ga yayan ko waka yana cikin ainihin wa'azi ne sai ka ga waka wannan saboda kwarewar shi a cikin harshen larabci domin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ma yakan ainihin rera waka in ta kama sallallahu alaihi wa alihi waccan aya da take cewa wa ma allamnahu shi'ra wa ma yanbaghi lahu mu ba mu karantar da shi waka ba kuma waka ba ta dace gare shi ba wannan aya ba ta zo ne ta hana annabi sallallahu alaihi wa sallama waka ba sai dai ta zo ne don ta raddi ga mushrikai da suke cewa manzon Allah Qur'anin da yazo da shi waka ce sai Allah yake cewa a'a wa ma allamnahu shi'ra mu ba mu sanashe shi waka ba wa ma 'yan lahu kuma waka ta kamace shi ba a ce yadda qur'ani yake din nan a ce waka ne ai bai kamata ba dan haka yakan yi waka imam al-bukhari ya ruwaito daga ciki da dama sai da tuna aisha an ɗaura wata yarinya aure za a je a kai ta da daddare aisha manzo Allah ya kira ta yake aisha an dan tattali dan waka da za in an kai yarinyar tace ka san ban iya waka ba ba mu iya waka ba manzo Allah yace haba ko dan ataina atainakum fa hayyuna nuhayyikum walau ladhahabul ahmar ma halna biwadikum mun cika gidan da liƙe liƙe mun cika gidan da kaza ko dan wannan ba sai ku yi ba mun fahimci wannan da kyau ko ma'ana ka ga yare da waka ana sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wata ran yace dan uwanku da yake waka yana yabona baya faɗin ƙarya duk Imam al-Bukhari ya ruwaito wannan hadisin da wancan shine wa Abdullahi ibn Rawaha yana wa manzon Allah waka yana cewa me yana cewa wa fina rasulullahi yatlu kitabahu idan shakka ma'rufun min al-fajr safi'u ata arana huda ba'da al-ama fa qulubuna bihi muqinatun annama qala waqi'u yabitu yujafi janbahu an firashihi idza istafqalat bil mushrikin al-mabaji'u yace manzon Allah yana cikin mu yana ainihin karanta littafin shi da daddare alqur'ani kenan